ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisinmu na uku a cikin majalis na darasin wannan littafi mai albarka littafin al'adabul mufrad na al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala darussan da suka gabata a baya dukkaninsu sun zama muƙaddima ne dangane da imamul bukhari sai kuma muƙaddima dangane da wannan littafin na al'adabul mufrad yau za mu fara darasi insha Allahu ta'ala daga cikin wannan littafi mai albarka kamar yadda ya gabata a baya cewa a ƙarshen darasi ko ƙarshen littafi zai zama akwai ijaza ta riwayar littafin al'adabul mufrad daga imamul bukhari wanda za a bayar ga wanda ya cika sharaɗin ijazar da aka sanya don haka zan karanta asani zan karanta isnadi wanda za mu gina riwayar a shi isnadin da za mu gina riwayar a kan shi wanda a ƙarshe insha Allah za a fitar da shi ga wanda suka suka sharaɗi da da suna eh, isnadin ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko shine ta hanyar babban malami al-muhaddis fadilatu shekul allama irshadul haq ibn gulam rasul al-asari ijazatan ya ba mu ijaza a biyu ga watan shawwal shekara ta biyu bayan hijira da aka riwayar daga kan shi zuwa eh, kan imamul bukhari shi kuma ya rawaito daga malamin shi wanda ya mai take da shekul arabi wal ajam al'ustazul allama abu muhammad badi'uddin shah al-rashidi al-sindi shi kuma ya rawaito daga malamin shi wanda ya mai take da al'ustazul mufassirul muhaddis mufassir ne kuma muhaddis shine sana'ullah al-amartasturi shi kuma ya rawaito daga malamin shi shi sana'ullah yayi ma malamin take da cewa shaykhul kul malamin kowa da kowa al-muhaddis as-sayyid nadhir husayn ibn jawad al-ali ad-dihlawi wanda ɗaya daga cikin malaman da asanid na yankin indiya da pakistan yake zagayawa a kansu a sayyid nadir hussein addihlawi shi kuma daga malamin shi a sheikh muhammad ishaq ibn afdal addihlawi shi kuma daga kakan shi ta wajen mahaifiya kakan shi mahaifin mahaifiyar shi shine ash-shah Abdul Aziz ibn ash-shah waliyullah ad-Dihlawi shi kuma yana rawaituwa daga mahaifin shi shi ash-shah Abdul Aziz yana rawaituwa daga mahaifin shi waliyullah ad-Dihlawi shine Ahmad ibn Abdul rahim shi kuma yana rawaitowa daga Abu Tahir Muhammad ibn Ibrahim al-Qurani al-Kurdi shi kuma yana rawaitowa daga Sheikh Hussein ibn Ali al-Ujaimi Sheikh Hussein ibn Ali al-Ujaimi kuma yana rawaitowa daga Muhammad ibn al-Ala al-Babili Muhammad ibn al-Ala al-Babili wannan isnadin na farko zuwa kan Muhammad ibn al-Ala al-Babili za mu yi tahawilu sanad wani isnadin wanda zai kai mu zuwa ga albabili shi kuma daga malaminmu a sheikh ibrahim ibn muhammad nuru saif shi kuma daga malamin shi muhammad yasin alfadani shi kuma daga malamin shi umar ibn hamdan almaharasi shi ne muhaddithul haramaini sharifai a zamanin shi shi kuma daga malamin shi Abu Nasr Muhammad ibn Abdul Qadir Al-Khatib shine muhaddisu Dimashq muhaddis na ƙasar Dimashq shi ma a zamanin shi shi kuma daga Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman wanda aka fi sani da alwajihu sagir shafi'iyya suna da alwajihu guda biyu akwai alwajihul kabir akwai alwazihu tsagir kabir shine kakan wannan shi kuma daga malamin shi Muhammad Murtada Al-Husaini Az-Zabidi mai littafin Tajul Arus kenan shi kuma daga malamin shi Ahmad ibn Sadiq Az-Za'bali shi kuma daga Muhammad ibn al-Ala Al-Babili mun dawo kan Muhammad ibn al-Ala Al-Babili kenan da isnadin daga Hussein ibn Ali al-Ujaini a wancan isnadin zuwa Ahmad ibn Sadiq az-Za'bari dukkansu su biyun suna rawaitowa daga Muhammad ibn al-Ala al-Babili shi kuma Muhammad ibn al-Ala yana rawaitowa daga Salim ibn Muhammad as-Sanhuri abin Naja shi kuma daga Najmuddin Muhammad ibn Ahad Ahmad Al-Ghaibi shi kuma daga Shaikhul Islam Zakariya ibn Muhammad Al-Ansari multaqal asanid kenan wanda galibin asanid na littattafai suke tikewa zuwa gare shi Sheikh Zakariya ibn Muhammad Al-Ansari ɗalibin Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani shi kuma yana rawaitowa daga Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani da aka isnadin biyu duka sun dawo kan al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani da aka isnadin zai ci gaba daga kan al-Hafiz ibn Hajar zuwa kan al-Imam al-Bukhari الحافظ Hajar, yake يكي قرأت Ala الشيخ شرف الدين Abibakar, Ibnu ابن قاضي badruddin muhammad Ibn ibrahim Ibn jama'a yana cewa ya rawaito daga shi Ibn hajar ya rawaito daga abubakar Ibn badruddin Ibn jama'a shi kuma yana rawaitowa an jaddihi daga kakanshi daga kakanshi kakanshi shine muhammad ibnu ibrahim ibnu jama'a al'imamu ibnu jama'a shi kuma yana rawaitowa daga Ismail ibnu Ahmad al'iraki wa makiyu ibnu Allan wayannan guda biyun duka su ne malaman ibnu jama'a a cikin isnadin duka ya rawaito daga gare su su biyun duka suna rawaitowa daga alhafiz abu tahir as-silafi alhafiz abu tahir as wanda shima ma multaqal asanid ne abu tsahir as-silafi galibin asanid na littattafai in ka tafi zaka ga an yi aksarinsu an cike da abu tsahir as-silafi ijazatan shi kuma abu tsahir yana yana daga abu ghalib muhammad ibn al-hasan al-baqillani shi kuma yana rawaitowa daga al abul muhammad ibn ali alwasiti shi kuma yana rawaitowa daga abul nasir ahmad ibn muhammad ibn al ibn hamid ibn harun anniyazaki shine a jikin asani ɗin da yake jikin littafin ko shi kuma yana rawaitowa daga abul khair ahmad ibn muhammad ibn al-jalil ibnu Khalid ibn al-Hurayth ko ibnu Hurayth al-Abaqsi al-Bukhari shi kuma yana rawaitowa daga al-Imam Abu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Daka isnadin zuwa Imam al-Bukhari yana ɗauke da adadin mutum ashirin da biyu ta wannan hanyar ta waccan hanyar kuma ta biyu bai kai a adadin mutum ashirin da biyu ba. Daka wannan shi ne isnadin da zamarin a karantawa da shi har zuwa ƙarshen littafin insha Allah ta'ala. Nam. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان لوالديه حسنا وبإسنادكم وفقكم الله عن أبي إلى أبي الخير أحمد بن محمد بن جليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجعفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد ابن العيزار أخبرني قال سمعت أبا قال حدثنا شعبة نعم حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن العيزار أقول حدثنا أذكي حدثنا شعبة نعم قال الوليد بن العيزاء أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذا الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني نعم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أبو إدا بسم الله الرحمن الرحيم شيني مقدم شي تا ونن للتافن الشيخ فضل الله الصمد الجيلاني شره شينا سوى ولعل المصنف حمد الله وتشهد نطقا زي يوا إمام البخاري ياي تحميدي yayi tashahudi a baki kawai ma'ana yayi alhamdulillahi rabbil alamin Wasalatu wasalamu ala rasulillah zai yayi da baki kawai sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim ma'ana yana kawo wajahin da yasa bai bude da muqaddima ba eh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sannan ya ci gaba da bayani yace zai iya yuwa yayi ne da baki dan haka ya takaita da cewa bismillahir rahmanir rahim kawai ya ci gaba da bayani kuma abu na biyu da zai ƙarfafi wannan ya ce saboda farkon abin da ya fara sauka na alƙur'ani shi ne ikira bismi rabbikan lalli khalaq da ya ce bismillahir rahmanir rahim ya dace da ikira bismi rabbikan lalli khalaq ko bai dace da shi ba ya dace da ikira bismi rabbikan lalli khalaq ya ce to Allah saboda haka ya fara da bismillahir rahmanir rahim saboda wancan umarnin da ya zo a cikin aya Yace haka kuma yana ƙarfafa wannan buɗewa da bismillahir rahmanir rahim kawai kai tsaye irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake farawa da rubuta rubutan shi idan zai rubuta wasiƙa zuwa ga wani yana farawa da bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin Rasulillah ila fulan da aka yace duka wannan yana ƙarfafar irin wannan salon da Imamul Bukhari ya buɗe da shi a cikin wannan littafin na al'adabul Mufrad da aka ya buɗe da farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai ya fara da sunan Allah yana mai neman albarka da sunan Allah Daka ya fara rubutawa da bismillah mai karantawa yana fara karantawa da bismillahir rahmanir rahim shi yasa a wasu nusakh din zamu gani an fara gabatar da bismillahir rahmanir rahim babu qaulillahi ta'ala wa wasainal insan sannan sai aka kawo isnadin maimakon a fara kawo isnadin waɗanda suka rawaito daga wurin Imamul Bukhari har a kawo kan abin da suka fara rawaitowa daga kan bismillahir rahmanir rahim daga nan ne abin da suka rawaito ya fara ai to sai aka fara kawo abin sannan aka kawo isnadin daga baya da aka asul shine a fara kawo isnadin wayanda suka rawaito littafin daga wurin Imam bukhari sai a fara ga daga inda suka fara sun fara da bismillahir rahmanir rahim da aka za mu ga wasu nusaktin littafin isnadin aka fara kawowa da aka kawo zuwa ga shi eh, ibnul jalil ya ce daga imamul bukhari ya ba mu ya faɗa mana wannan littafin ko ya karanta mana wannan littafin ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai ya ce babu ƙaunin ta'ala wannan kalmar ta babun galibi muna ganin ta a cikin littattafai tana kai kawo da yawa in za ka karanta littafi za ka ga an kawo babun ko fasilun ko wani abu ko kitabun a kawo galibi wanda aka fi bi tartibi a kawo kitabu kaza a ƙarƙashin shi a kawo babu kaza a ƙarƙashin shi a kawo fasulu kaza shine taqsimin da malamai suke yi ma littattafai a galibi da haka ana yin amfani da kalmar babun ko kitabun ko faslun domin bambanta tsakanin ɓangarorin abin da ake bayarwa na ilimi a cikin littafin duk da cewa galibi idan an ce alkitab ibara ce ta jinsi wanda ya ɗauki abubuwa masu yawa a ƙarƙashin shi misali kamar a ce kitabus sala a ƙarƙashin kitabus sala akwai ɓangarori daban-daban akwai salatun nafila akwai salatul fariza salatul fariza ɗin kuma akwai salatul fajiri akwai salatul asiri akwai kowace tana buƙatar babinta mai zaman kanshi to sai a yi unwani babba shi ne kitab a ƙarƙashin shi sai a yi bab a ƙarƙashin babu ɗin in bab ɗin shi ma yana da faɗi yana da yawa sai a yi fasulun a yi fusul sai a kawo fasali a ƙarƙashin babin shi ma a rarraba matsalolin duka ana yi ne saboda zabtin ilimi da yadda mutum zai fahimci abin da ake magana a kai a kakkasa sama mutum ɓangare-ɓangare yadda zai gane ya fahimta musamman fasul... shi galibi wani lokaci ana amfani da shi haka kawai ko da ba bambanci tsakanin maganar da ake yi ana cikin magana sai a ce fasulun sai kuma a ci gaba da magana galibi wasu malamai suna amfani da wannan ibara kamar shekul islam ibn taimiyya in yayi magana ta yi tsawo yana ta magana ta yi tsawo to zai ce fasulun ya yi fasul sai kuma ya ci gaba da bayani akan wannan ya ɗan yanke maka magana ka ɗan samu sararawa ka ɗan samu break sannan sai a ɗora a ci gaba ko da maganar can ɗin da wadda za ta zo ɗin babu wani abu na da zai sa a raba su a tsakani to duka ana amfani da fasil a wannan irin yanayin sai ita kalmar cewa babun in za a karanta ta a cikin karatu. Asali ana karanta ta galibi a ce babun sai a ci gaba, a bisa cewa khabar ce ita, ita babun ɗin khabar ne, mubta ɗin mahazuf, ma'anar shi haza babun, da haka sai zama ana karanta shi da tanwini, a ce babun, kenan anan ya za a karanta. sai a ce babun Lahi ta'ala wa wasainal insana sai a yi mai tanwini wannan wajahi na farko kenan a wurin karantawa wajahi na biyu kuma shine ana karanta shi kawai da sukun a yi ma ɗin ƙarshe sukun kawai bab sai a karanta abin da yake gaba a nan me za a ce a ce bab ƙaunullahi ta'ala, mana ana irgawa ne kamar matsayin idad ne na irga, bab, bab, mana babi ga wani babin, ga wani babin, ga wani babin, to a haka ake tafiya da shi sai zama sukun-sukun za a rinka yi ma ƙarshen ba'un ɗin ta ƙarshe. sannan wajahi na uku shine a yi mai ya zama mudaf ne ya zama a matsayin mudaf ne sai ta ya zama izafar kamar za a karanta shi da ma'anar babun muhtassun fi kaza babun muhtassun fi kaza babun muhtassun fi ta'ala wa wasaina insana biwalidaihi ko kuma ya zama babun mawdu'un fi kaza babi ne da aka sanya shi saboda kaza babi da aka sanya shi saboda faɗin Allah madaukakin sarki wa wasainal insana biwalidaihi to shi ma nan zai zama a matsayin idafa ne sai zama babu qaulillahi ta'ala ba tanwini za a yi ba ba kuma sukun za a yi ba babu ƙaunin lahi ta'ala sai zama ma'anar shi babun fi ƙaunin lahi ta'ala ko kuma babu wuzi a fi ƙaunin lahi ta'ala da wannan ma'anar duka wannan nau'o'in da ake karantawa kenan kenan an karanta shi da tanwini babun ba a yi kuskure ba idan an karanta shi da zamma kawai da skun ƙaunin lahi ta'ala ba a yi kuskure ba, in an karanta shi kuma da wasalin eh, izafa babu ƙaunin lahi ta'ala shi ma ba a yi kuskure ba. Daka Imamul Bukhari ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala wa wasainal insana bi walidaihi husna. babin da zai yi magana a kan faɗin Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce, Mun yi wasiya, ma'anar wasiya a nan shi ne al'amuru, mun yi umarni, mun yi umarni ga ɗan Adam, mun yi ma mutum umarni ya zama mai kyautatawa ga iyayen shi, shi ne da daihi, mahaifan shi guda biyu, uwa da uba. mun yi umarni ga ɗan adam ya zama mai kyautatawa ga iyayen shi shine babin kenan sunan babin kenan yayi babi da ayar alqur'ani wani babin kuma zamu ga zai yi babi ne da hadisi lafazin hadisi wani babin kuma zai yi magana zai kawo shi da magana ne kawai ba aya bane ba hadisi ba amma ya kawo babin unwanin babin a ƙarƙashin shi sai ya kawo dalilan da za su ƙarfafi wannan kenan wannan babin za mu kira shi da sunan babin me kenan babin ne za mu ce mai na'am babin babin birrul walidai ai zai zo da birru a babuka a gaba babin da zai yi magana akan kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye da biyayya ga iyaye shine abin da babin zai yi magana a kai. ayar kuma ta bamu dalili akan babin kenan kai tsaye ita kanta ayar dalili ce a cikin babin wannan ayar tana shige da wasu ayoyi irinta a cikin alkur'ani daga cikin su Allah Maɗaukacin sarki wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha na suratul ahqaf kenan sannan kuma da faɗin Allah Maɗaukacin sarki wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain wannan kuma ta ce wa wasainal insana biwalidayhi husna duka wasiya sai umarni ne Allah yake yi ma ɗan adam ya zama mai kyautatawa mai biyayya mai ihsani ga iyaye wannan ayar da yawa daga cikin marwaita hadisi suna takuɗa ta da ayar suratul luqman suratul luqman a wurin kawo wannan ayar a riwayar hadisin anan an ce wasainal insana biwalidayhi husna ayar wata sura ce wannan ayar suratul ankabut to amma in za su kawo cikon ayar sai su kawo cikon ayar suratul luqman menene cikon ayar wannan ayar ta suratul ankabut wa wasainal insana biwalidayhi husna menene cikonta wa in jahadaka wa in jahadaka hamalat ummuhu wa fi qalbihi fi 'amin a'a wahnan ala wahnin wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa وتتي ce wa in بما ليس لك به علم فلا تطعهما وتتي fala مرجعكم وتتي وصاحبهم في وصاحبهما في الدنيا معروفا to wanda yasa ba su ruwaya da yawa suka tattaku da ayar domin wannan babin yanda yake haka Imamul Bukhari ya bude shi a Kitabul Adab a cikin Sahih babu قول lahi ta'ala wa wasainal insana bi walidaihi husna akwai shi a cikin sahih da wannan unwanin da yadda yake a cikin babin amma wasu suna kawo cikon ayar a riwayarsu in suka kawo cikon ayar kuma da yawa sai su kawo cikon ayar suratul luqman maimakon cikon ayar suratul ankabu shi yasa waɗansu malamai suke ganin kuskure ne na ruwat wanda suka rawaito hadisin suna ɗaukan watan ayar ita ce wannan sai su sa ta a wurin wannan ɗin maimakon wannan ta an kabut ita ce imamul bukhari ya buɗe da ita ita wannan ayar tana da sababin sababun nuzul tana da sababin nuzul imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin sahih daga Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga mahaifin shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cewa nazalat fi ayatun min al-Qur'an akwai ayoyi daga cikin ayoyin al-Qur'ani waɗanda suka sauka a kaina inji Sa'ad ibn Abi Waqqas daga cikin ayoyin akwai wannan ayar menene yasa wannan ayar ta sauka Ya yace halafat ummu sa'adin Allah kalli tukallimahu abadan mahaifiyar sa'ad ibnu abi waqas ta yi rantsuwa ta yi alwashi cewa har abada ba za ta yi magana da shi ba har abada ba za ta yi magana da sa'ad ba saboda ya musulunta har sai ya dawo ya kafirta ya ridda sannan za ta yi magana da shi sannan bayan haka kuma wala ta'kulu wala tashrab ta rantse da Allah ba za ta sake cin abinci ba ba za ta sake shan wani abin sha ba har sai ya ridda daga addinin da ya shiga kuma an san sa'ad ibnu abi waqas yana daga cikin mutane da ake buga misali a kansu a wurin biyayya ga mahaifiyarsa. da aka sai amfani da wannan damar cewa lallai in bai dawo ba ba za ta sake magana da shi ba har abada sannan kuma ba za ta sake cin abinci ba ta yi yajin cin abinci ta yi yajin shan abin sha har sai yunwa da kishi ya kashe ta ta bar mai abin kunya cewa uwar shi ta mutu saboda shi da haka wannan abin ta yi rantsuwa a kai ta ci gaba da tafiya a haka har take cewa za'amta ka bi walidai. ba kai kake raya cewa Allahn da kai imani da shi ya yi maka wasiya da iyayenka ba ko ba ka ce a addinin ku an ce an yi wasiya ga iyaye ba don haka in dai haka ne da gaske ne to ni in ce mahaifiyarka da haka ba zan sake magana da kai ba na umarce ka da ka dawo in ba ka dawo ba kuma ba zan sake magana da kai ba kuma ba zan sake cin abinci ba haka ta zauna shi kuma ya tsaya akan abin da yake kai Mus'ab ibn Sa'ad ya ce fa makasar talasan ta zauna a haka kwana uku kwana uku tir bata ci abinci ba bata sha komai ba ba kuma ta yi magana da Sa'ad ibn Abi Waqqas ba haka take zaune hatta gushiya alaiha min aljahad har sai da ta zama tana suma saboda bala'in tsananin yunwa da kishi amma kuma tana nan ta kangare akan haka ba za ta janye ba har sai ya bar addinin da yake kai da aka sai yake fatsama ibnul laha yuqalu lahu umara sai wani daga cikin 'ya'yanta ɗan uwan sa'ad ibn abi ana ce mai umara sai ya same ta ya kama ta ya mata ruwa ya ɗura mata abinci da ta farfado sai ce fa ja'alat tad'u ala sa'ad sai ta fara tsine ma sa'ad ibnu abi waqqas tana zage shi ma'ana ta yi karshen abin da za ta iya ta ga abin ba zai yiwu ba yana nan akan addini shi yasa har a wata riwayar daban ba riwayar muslim ba yake cewa in kina da rai kamar yadda zai zo a nan gaba imamul bukhari zai kawo a gaba ko rai ɗari kike da shi yana fita ɗaya bayan ɗaya ina kallo to ba zan taɓa dawowa daga addini na ba da haka ko ranki nawa ne a ce ina kallo yana fita kina mutuwa ɗaya bayan ɗaya to wannan mutuwar ba za ta taɓa sa in canza addini na ba da haka ta kasance a haka tana mai mummunar addu'a tana la'antar shi ya ce fa anzalallah wa wasaina al-insana shi husna sai Allah ya saukar da wannan ayar wa wasainal insana mai umarci ɗan adam dangane da mahaifan shi husnan ya kyautata musu kyautatawa ya zama mai kyautatawa ga mahaifan shi shine aka ce wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ko da sun yi iyakar iyawarsu akan su sa ka kai shirka da ni akan abin da baka da ilimi akai Allah ya ce fala tuti'huma kada kai musu biyayya kada kai musu biyayya kyautata wanda aka ce ai musu da biyayyar da aka ce ai musu tana da kaidi banda abin da yake shirka da Allah ne banda abin da yake tsallake dokokin Allah ne wannan wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wannan kakkai musu da'a kakkai musu biyayya akan wannan daka ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun dukkan ku da ku da iyayen duka wurina za ku dawo zan ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa wancan kuma wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sai aka ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa amma didda haka kai mu'amala da su da kyautatawa a wannan duniya duk da wa in jahadaka ala an tushrika bi suna yaƙi da kai akan sai kayi shirka amma sai Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai musu kyakkyawar mu'amala ka kyautata musu kai musu duk abin da yake ihsani ne wannan tirsasa ka akan yin shirka din baya ɗauke haƙƙinsu a kanka shine mahallu shahid a cikin babu mana duk yadda aka kai wannan hukuncin na kyautatawa da ihsani da biyayya baya sauka a kai ko da suna tirsasa ka sai ka saba ma Allah ko da suna tirsasa ka sai ka yi shirka da Allah shirkar ce ba za ka yi ba amma mu'amala da kyautata mu'amala dole sai ka yi da haka wannan shine abin da babin yake dauke da shi da cewa da aka yi wa wasainal insan kamar yadda ya gabata wasiya a lokaci ne al'amur ba na an yi umarni ga mutum umarni ne Allah ya yi shi kuma umarni asali al'amuru ya wuju asalin an yi umarni to wajibi ne sai an kawo wani dalili wanda zai nuna wannan umarnin ba wajibi ba ne da aka kyautatawa gare su umarni ne na wajibi daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk wanda ya saba ya cancanci azabar Allah subhanahu wa ta'ala. shine ma'anar wa wasaina al-insana biwalidayhi husna daka wasiyar da ake nufi anan an yi ma adam ba ana nufin Allah ya yi ma kowane mutum wasiya ya faɗa mai ba a'a Allah ya saukar da umarni a cikin littattafan da ya saukar ma annabawa Bana ba ma ya taƙaita ga iyakan wannan al'ummar ba ne, ya shafi dukkan al'ummomi gaba ɗaya. Littattafan da Allah ya saukar ma Allah ya saukar da wasiya da kyautatawa da ihsani ga iyaye a cikin wannan littattafan da ya saukar. Shi yasa aka ce wa wasainal insan an yi ma mutum gaba ɗaya umumin ɗan adam, ba keɓanta wata al'umma ban da wata al'umma ba, ba keɓanta wani annabi ban da wani annabi ba, bana duk inda ɗan adam yake. wasiyar Allah a gare shi shine zama mai kyautatawa ga iyaye kowane ɗan adam ne sawa'un iyayen da suke masu imani ne ko ba masu imani ba ne masu umartarka da alkhairi ne ko masu umartarka da sharri wannan wasiyar tana nan ta Allah subhanahu wata'ala akan kyautatawa gare su da bayan wannan unwanin da imamul bukhari ya kawo a nan sai ya buɗe da hadisin da zai ƙara ƙarfafar waccan ayar da shi shi ya kawo wannan hadisin wanda yake rawaitowa daga malamin shi al-walidu? alwalid قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن العيزار أخبرني وقال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا أمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله إسناد حديث كينا من ce dama isnadin zamu rinka ɗaukan mutum ɗaya tal a cikin isnadin mutum ɗaya wala Allah kuma zamu rabu da mutanen isnadin a gaba idan zai rinka ɗaukan mana lokaci. Za mu fara da shi malamin Imamul Bukhari a cikin isnadin wanda shi ne Abulwali. Wanda yana daga cikin manyan malaman Imamul Bukhari, wanda Imamul Bukhari yana yawan rawaito hadisai daga gare su. Imam al-Bukhari yayi riwayar sama da hadisai ɗari daga wurin Abul Walid ya kawo hadisai sama da kusan hadisai ɗari da wani abu a cikin sahih ta hanyar shi wannan malamin nashi Abul Walid wannan shine alkunyar shi sunan shi Hisham ibn Abdul Malik Hisham ibn Abdul Malik at albahiri, al-bahiri al sunan shi yayi daidai da sunan Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan khalifa Hisham ibn Abdul Malik da haka shi Hisham ibn Abdul Malik alkunya shi Abul Walid al al al ana mai take da Sheikhul Islam haka imamu zahabi ya faɗa a cikin siyarwa alamin nubala kuma dukkanin ashabul kutubu sitta gaba ɗaya imamul bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja dukkansu sun rawaito hadisai ta hanyar abul walid dukkansu sun yi riwaya ta hanyar shi yana cikin rijalul kutubu sitta an haife shi a shekara ta ɗari da talatin da uku bayan hijira. An rawaito daga al'imamu Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, yana cewa Abul Walid Muskin, ya ce Abul Walid malami ne gogagge yana da itkani a babin riwaya. Sai yake cewa huwa akbaru min ibn Mahdi bisalati sini ya ce abulwalid ya girmi al'imamu abdurrahman ibn mahadi da shekara uku ya ba ibn Mahdi shekara uku ibn mahadi yana shekara ta ɗari da talatin da shida shi kuma ɗari da talatin da uku har ila yau imamu ahmad yake cewa abul walidul yawma shaykhul islam a yau din nan dai a duniyan nan da muke ciki yace abul walid shine shaykhul islam a cikin al'umma ma aqdama alai ma uqaddimu alaihi al-yawma ahadan min al-muhaddithin imamu ahmad yace ba wani daga cikin malaman hadisi wanda zan gabatar da shi akan abul walid mana ina gabatar da abul walid akan kowa daga cikin malaman hadisi na wannan zamanin haka kuma ibnu wara muhammad ibnu wara yana cewa al-imamu abu nu'aim al-fadl ibn dukayn wata rana ya ce min laula abul walid ma shartu alayka an tuqdima al-basra yace ma Muhammadu bin Wara ya ce, Ai, da ba don Abul Walid ba, da ban ba ka shawarar cewa ka zo Basira ba, na ce ka zo Basira ne saboda Abul Walid, saboda akwai Abul Walid a garin Basira, shi ya sa na ce ka zo. Shi ne yake cewa, fa inda kalta halata ji dufiha illa mughaffalan illa Abul Walid, in ka je garin Basira, ba wanda za ka samu sai waɗanda suke gafalallu. in ba abul walid ba shi ne kawai malami na gaske a cikin mutanen basira wannan shi ne abinda al'imamu abu nu’ayim alfazlu ibn dukain ya faɗa amma imamu zahabi bayan ya naƙalto wannan maganar sai yake cewa afallahu an abi nu’ayim ya ce Allah ya yafe ma abu me sa ya ce Allah ya yafe ma abu na'am akwai malamai da yawa ya ce faƙad kanar idzaka bil basrati mithlu ali ibn al madini wa amr ali wa ƙa'ifatun min a al hadith ya ce lokacin da yake maganan nan fa a wancan zamanin nasu a basra akwai malamai irin su ali ibn al madini akwai irin su amr ali al fallas mashayikul a'immatul kutub Sitta. ta ce akwai irin waɗannan malaman ma da wasu manyan a alamul hadis a cikin basira amma ya zai ce kawai in aka cira abulwalin sai ga falallu za su rage amma dai ana naƙalto wannan maganar ta abu nu'aim saboda nuna wane ne abul a wurin malaman hadisi wane ne abulwalin a wurin malaman hadisi saboda har wuce gona da iri suke yi a kan shi dangane da sauran malamai haka kuma al'imamu ibnu abi hatim yana rawaitowa daga mahaifin shi al'imamu abu hatim al-razi yana cewa abul walid imamun faƙihun aƙilun siƙatun hafiz al'imamu abul walid malami ne imami ne jagora ne a ilimi kuma malami ne masanin fiƙihu sannan yana daga cikin mutane masu cikakken hankali sannan malami ne wanda yake amintacce kuma wanda yake mahaddaci na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al Abu Hatim razi yake cewa ma ra'aytu fi yadihi kitabun qat yace ban taɓa ganin littafi a hannun Abul Walid ba me kenan komai a cikin kwakwalwar shi yake ce ban taɓa ganin littafi a hannun shi ba in ji al'imamu eh, eh, abu hatim al-razi mu'awiya ibn abdulkarim az-ziyadi rahimahullahu ta'ala yana cewa na riski mutane a garin basira da na zo basira na samu mutane suna cewa ma bil basirati a min abil walid suna cewa a garin basura gaba ɗaya babu wani mutum da ya kai Abulwalid hankali in ana maganan mutane masu hankali ya ce na riski mutane a basura ana cewa a basura gaba ɗaya babu mai hankali irin na Abulwalid, sannan ya ce wa ba ba'dahu abubakar Ibn khallad sannan bayan Abulwalid kuma a wannan fagen na hankali sai abubakar Ibn khallad al'ajili rahimahullahu ta'ala yana cewa abul walid basari wa siƙa abul walid ɗan garin Basra ne kuma malami ne amintacce mahaddaci sabtun fil hadith gogagge ne ƙwararre ne a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana yarwi an sab'ina imra'a yana rawaito riwayar hadisi daga wurin marwaita daban-daban daga cikin marwaitan da ya riwaya a wurinsu waɗanda suke mata yana riwaya a wurin mata kusan guda saba'in daga cikin malaman shi mata ba a ba a maganar malamai maza kuma da ya riwaya a wurinsu وكانت الرحلة إليه بعد أبي داود الطيالس إجري يكي شوى رهلا mana malamai ɗaliban ilimi suna tasowa daga garuruwa daban-daban a tafi zuwa wurin malami to zuwa gare shi ne rihilar ɗalibai ta koma bayan al'imamu abu dawud da tsayalisi ya rasu to wanda ake tafiya zuwa gare shi daga ƙasashe daban-daban daga garuruwa daban-daban al'imamu abul walid ne hisham ibn abdulmalik ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da bakwai bayan hijira ya rayu shekara kusan casa'in da hudu a duniya. Wato wannan shi ne al'imamu abulwali da haka za mu ga zai maimaitu da yawa a riwayoyin da imamul bukhari zai kawo haddasana abulwali shi ne dai hisham ibnu abdulmalik rahimahullahu ta'ala sai hadisin bayan isnadin hadisin a cikin isnadin hadisin abu amur a shaibani ne yake cewa haddasa na sahibu hadha Ya ce me gidan nan ya faɗa mana hadisi me gidan nan ya ba mu hadisi wane ne me gidan nan sai mai riwayar daga gare shi alwalidu bin ibn yake cewa wa awu ma'abi ya ila iladari Abdullahi? sai ya nuni da hannun shi zuwa gidan abdullahi bin mas'ud ya yi ishara ya ce mai gidan nan bai faɗe shi waye ba bai faɗi sunan shi ba amma ya nuna gidan shi ya ce mai wannan gidan ya faɗa mana hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yanzu isnadin hadisin yana tikewa ne zuwa ga Abdullah ibn Mas'ud anan an ce Abdullahi kawai mubham amma wasu riwayoyin sun nuna Abdullahi ibn Mas'ud ne ake magana a kan shi. A wasu riwayoyin hadisin ya zo da tasirihin cewa wa auma a biyadihi ila dare Abdullahi ibn Mas'ud. Ya yi ishara da hannun shi zuwa ga gidan Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Da haka wannan shine ne isnadin. Sannan a cikin isnadin kafin mu tsallake akwai wata gaba a ciki inda ya ce haddasa na shu'ba shu'ba ya ba mu hadisi shi abul walid kenan da yace haddathana shu'ba al-imam shu'ba ibn al hajjad ƙala waye yace qala na'am abul walid wane ne ce ƙala abul walid abul walid ne ce ƙala ko Shu'uba ne ce qala abul walid ne ce ƙala, ma'ana qala Shu'uba shu'uba ya al walid ibn al aizar me kenan to ya ce, al walid ibn al aizar akhbarani wannan shine ake ce mai taqdimul ismu ala siga mas'ala ce daga cikin Matsaloli na eh, mustalahul hadith a gabatar da sunan mutum sannan siga amma wannan a juyawa aka yi ko maimakon shu'uba ya ce akbarani alwalidu bin al'aizar sai ce alwalidu bin ibn al'aizar akbarani an gane to amma an za a fassara shi a yadda ake fassarawa a hausa shi ne a yadda yake a juyan nan haka ne ya ce alwalidu bin al'aizar ya ba da labari haka ake fassara shi dama amma a larabci ba haka yake ba a larabci ya ba da labari alwalidu bin al'aizar shi ne a asalin yaƙe shi yadda yake a larabci to imamu shu'uba yana yin irin wannan usulubin wurin wurin tahadisi wurin bada hadisi ya fara gabatar da sunan mutum sannan ya kawo siga ya ce fulan haddasani ko na, ko akbarana sannan ya kawo sigar adat din sai ya kawo ta a ƙarshe da haka anan shine abinda imamu shu'ba yayi anan yace al-walid ibn al-aizar akbarani qala sami'tu aba amr al-shaybani yaqul حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله يي إشارة دهنن شزوا جدا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قال عبد الله بن مسعود يكي سوى سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناتم بيمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم متى تنبير da na yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wani yarin rinka tambayoyin da ake yi ma manzan Allah a cikin littafin nan magani zuwa ƙarshe. Maga wa'yan irin tambayoyi aka yi ma manzan Allah a cikin littafin daga nan zuwa ƙarshe. A samu wani yarin ya ga a kan me sahabbai suke tambayan manzan Allah ya tattara su ya gani. wane irin tambayoyi ne suke yi wanda suka shafi me suka yi mai da hankali a kai za mu iya ganewa idan muka tattara tambayoyin a cikin wannan littafin da abdullahi dan mas'ud ya ce na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul a'amali ahabbu Habbo ilallahi ta'ala ko ilallahi azza wa jalla na ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ayyul amali ahabbu ila ilallah. wani aiki ne yafi soyuwa a wurin Allah mana wani aiki Allah ya fi so a cikin ayyuka gaba ɗaya wanne ne aikin da Allah ya fi so wannan tambayar tambaya ce mai tsananin tsada mai tsananin daraja me Allah ya fi so a cikin aiki Shi ne abin da yake so ya sani kuma ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya zaɓa ya aiko yana so a faɗa mai aikin da Allah ya fi so shi yasa ya zo a wata riwayar a cikin Bukhari da Muslim ya yi tambaya da cewa ayyul a'mali afdal wani aiki ne ya fi falala gaba ɗaya a cikin ayyuka kaga tsari akan wannan kenan ko wani aiki ne Allah ya fi so kuma wani aiki ne ya fi falala a cikin ayyuka gaba ɗaya wayannan duka suna ƙara ma ma'anar tambayar ƙarfi sannan ya zo a wata riwayar hadisin kuma daban da wannan ayyul a'mali aqrabu ilal janna. a wani lafazin wannan aiki ne ya fi kusantar da mutum zuwa ga aljanna shi ne tambayar da abdullahi ɗan mas'ud ya yi ka haɗa waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya su ne amsar da manzan Allah zai bayar wani aiki Allah ya fi so wani aiki ya fi falala a wurin Allah wani aiki ya fi kowane aiki kusantar da mutum zuwa ga aljanna to duka waɗannan riwayoyin sun zo da a cikin wannan hadisin da haka amsar za ta zama amsar waɗannan abubuwan ne guda uku gaba ɗaya ku da haka da yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tambayar duk da cewa abubuwan guda uku duka suna lizimtar kowanne domin aikin da ya fi kowanne kusantar da mutum zuwa ga aljanna zai zama me zai zama shine aikin da yafi soyuwa a wurin Allah kuma zai zama shine aikin da yafi falala a wurin Allah to haka aikin da yafi falala shine aikin da yafi soyuwa a wurin Allah kuma shine aikin da yafi kusantar da mutum zuwa ga aljanna kowane ɗaya a cikin ukun yana lizimta ɗan uwan shi bayan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Mas'ud yace qala sai manzon Allah yace as-salatu ala waqtiha aikin da yafi kowanne falala aikin da yafi kowanne soyuwa a wurin Allah aikin da yafi kowanne kusantar da mutum zuwa ga aljanna shine yin sallah a cikin lokacinta yin sallah a cikin lokacinta akwai wani wahala a cikin wannan in ka ji tambayar da abin da ta ƙunsa za ka yi tunanin irin wannan amsar ne za ka yi tunanin wani aiki ne wanda sai ka hana ka bacci sai ka kwana kana yi amma addinin da manzan Allah ya zo da shi addini ne mai sauƙi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra daka aikin da Allah ya fi so shine as-salatu ala a lokacinta me ake nufi da sallah a lokacinta me ma'anar salla a lokacinta kafin yin sallah a cikin lokaci kafin lokacin ta ya fita kowace sallah tana da lokacin farawa da lokacin fitan lokacin ta ko to sai aka ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacin ta shine abin da ake ake bukata wannan shine dukkanin riwayoyin da aka rawaito daga shu'ba suka yi ittifaqi akan wannan lafazin ko yi as-salatu ala waqtiha ko as-salatu li waqtiha yasa a can a cikin kitabul adab na sahih Imam al-Bukhari yayi babi babun as-salatu li waqtiha sai kawo wannan lafazin kuma a cikin hadisin kuma lafazin as-salatu ala waqtiha saboda yazo da lafazan guda biyu as-salatu li waqtiha ko as-salatu ala waqtiha sallah a lokacinta ma'ana lokacinta bai fita ba ba a fitar da ita daga cikin lokacinta ba to shi ne aikin da Allah ya fi so Shi ne aikin da ya fi kusantar da mutum zuwa ga aljanna shi ne aikin da ya fi falala a cikin ayyuka yin sallah a cikin lokacinta ya zo a wasu riwayoyin hadisin amma malaman hadisi sun yi ittifaƙin akan kuskurantar da wannan lafazin na cewa as-salatu fi awwali waqtiha wani aiki yafi shine yin sallah a farkon lokacinta suka ce dukkanin ruwa da suka rawaito hadisin wayanda suke tiqat amintattu tabbatattu sun rawaito da lafazin as-salatu li waqtiha ne ko as-salatu ala waqtiha wayancan da suka saba suka rawaito as-salatu fi awwali waqtiha wayannan ba su da ƙarfin da za su ja da waɗannan riwayoyin da suka zo tabbatattu ingantattu wata riwayar as-salatu fi awwali waqtiha imamu al-hakim da al-imamu ad-darqutni da imamu al-baihaqi duk sun fitar da wannan hanya ta hanyar Ali ibn Habs, wanda kuma Ali ibn Habs saduqun ne da haka riwayar shi aksarin huffa suna tabbatar da cewa cewa fi awwali waqtiha dinnan kuskure ne a cikin riwayar da haka as-salatu ala ha ko as-salatu li Shi ne abin da yake tabbatacce a riwayar hadisin wannan abin da ya tambaya ke nan, abin da aka faɗa mai ke nan. idan aka tsaya a nan an ba da amsa kan tambayar ko ba a bayar ba an ba da amsa mutum ya sami amsar nan abubuwan guda uku in ya lizimce su zai samu wannan falalar da aka faɗa. Amma Abdullahi ibn ah, ah, Mas'ud ya ce, bayan manzan Allah ya faɗa mun ƙultu sai na ce ma manzan Allah, Summa ma'ayyun, to sai kuma wanne bayan wannan, daga wannan sai kuma wanne. Ma'ana tartibi ne za a bitin da an yi amfani da summa ko? ana wancan ya fi daga shi to in aka yi ƙasa da shi sai wanne sai ce to sun ma'ayyun sannan sai wanne ya rasulallah ba na sai wani aiki bayan sallah a lokacinta wanne ne fi soyuwa a wurin Allah ya fi falala a wurin Allah ya fi kusantar da bawa zuwa ga aljanna sai manzan Allah ya ce sun birrul walidai sannan sai biyayya ga iyaye da kyautata ma iyaye shine abu na biyu bayan as-salatu liwaqtiha thumma birrul walidai wannan shine mahallu shahid da yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin anan a wannan babin mana a cikin ayyukan da Allah ya fi so akwai kyautata ma iyaye akwai biyayya ga iyaye a cikin ayyukan da suka fi kowane aiki kusantar da mutum zuwa ga aljanna akwai kyautata ma iyaye akwai biyayya ga iyaye a cikin ayyukan da suka fi kowane aiki falala a cikin ayyukan da mutum zai yi bayan sallah a lokacinta akwai kyautata ma iyaye da biyayya ga iyaye shine ma'anar summa birrul walidai sannan sai ɗa'a. da kuma biyayya ga iyaye. A nan galibi ana fassara birrul walidain da cewa biyayya ga iyaye ko kuma kyautata ma iyaye wanne ne ya fi? Kyautatawa. Wanne ya fi tsakanin biyayya da kyautatawa? Na'am? Kyautatawa? Ya fi biyayya. to me bambanci tsakanin biyayya da kyautatawa na'am eh na'am ta sai kuma eh na'am hmm. eh eh zai iya wa akwai kyautatawa amma babu biyayya zai yiwu a ce yana kyautata ma iyayen shi amma baya musu biyayya ana za a iya samun haka za a iya samun ko yana kyautatawa yana musu duk abin da suke so amma ba za su ce ya yi ya yi ba ba za su ce ya bari ya bari ba amma dai da kyar a samu haka don wanda zai yi kyautata din zai zama mai biyayya inda zai kyautata dole ya zama mai biyayya to birrul walidain kamar yadda al'imamu Abul abbas al a cikin al-Mufhim sharhin sahihu Muslim a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin yake cewa da ake nufi da birrul walidain shine alƙiyamu qiyamu bi huquqihima tsayuwa da haƙoƙin iyaye duk wani abu na haƙƙin iyaye to ka tsaya ka tabbatar da ka sauke wannan haƙƙin na iyaye sannan waltizamu ta'atihima da kuma lizimtar yi musu da'a bayan sauke haƙoƙinsu sannan lizimtar yi musu da'a yanzu mu ji me ake nufi da birrul walidain saboda birru birru zai ta maimaita a gaba mun gama da maganar abin da ya shafi birru kenan mun san ma'anar shi ko da haka za mu rinka fassara shi da birrul walidain kawai maimakon a fassara shi da biyayya ko ɗa'a ko wani abu da aka yace ne ka tsayu da haƙoƙinsu yanzu kana buƙatar ka san menene haƙoƙin iyayenka a kanka tukunna sannan ka sanya za ka sauke wa'annan haƙoƙin sannan iltizamu ta'atihima ka lizimci musu ɗa'a sannan wa rifqu bihima kyautata musu a cikin mu'amala kamar yadda Allah ya yi umarni a cikin Al’ur’ani. Menene umarnin da Allah ya akan kyautata musu mu’amala? Imma ya bulo ganna inda kalki bara a haɗu huma, auki lahuma, falata ƙulla huma ƙuffin, falatan har huma, wa ƙulla huma karima. in za ka yi magana da su ka yi magana ta karamci da mutuntawa da girmamawa da aka ka tausasa musu wata zallulu lahuma sannan ka ƙasƙantar da kanka gare su dole ka ƙajin jin ƙasƙantar da kanka gare su daga lokacin da ka ji cewa kai wani ne a gabansu to ba ka yi a tazallul lahuma ba duk matsayinka duk mukaminka duk menene kake da shi dole ne a gaban iyaye sai ka zama kayi tazallun lahuma sai ka ƙasƙantar da kanka a gabansu wa mura'atil adabi ma'ahuma fi hayatihima da kuma kulawa da ladabi wurin mu'amala da su a lokacin da suna raye wa tarahumu alaihima da kuma roƙa musu gafara Allah walistighfari lahuma da kuma neman musu gafara ba'da mautihima bayan mutuwarsu wa isali ma amkanahu min alkhairi wal lahuma da kuma ƙoƙarin tura musu ayyukan alkhairi da ayyukan lada iyakar iyawarka bayan sun mutu kaga duk yadda za ka yi kana aikawa da wani abu da za su rinka amfanuwa da shi shine isalil khairi ma amkanahu iyakar yadda mutum zai iya yaga cewa wani alkhairi yana tafiya zuwa gare su a tan rayuwar da suke yi ta lahira a kabarinsu to wannan shine ma'anar birrul walidai shine birrul walidai daga dai hadisan da za su zo su ce mana birrul Walidai, birrul abi birrul um to wannan suke nufi tsayuwa kan haƙoƙinsu lizimtar ɗa'a gare su tausasa musu a mu'amala ƙasƙantar da kai a gare su sannan kuma kula da ladabin mu'amala da su sannan kuma a lokacin rayuwarsu da kuma yi musu addu'a ta neman rahama da gafara Allah bayan mutuwarsu da kuma ƙoƙarin aika musu da ayyukan alkhairi bayan sun riga sun mutu to wanda yi wannan za a ce wannan barran barra bi walidai wa barran bi walidai ya zama mai biyayya mai da'a mai kyautatawa ga iyayen shi to bayan nan shi ma wannan an bada amsa ko ba a bayar ba wanne ne wanda mutum ba zai iya yi ba a cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa guda biyu ba wanda mutum ba zai iya yi ba ba wanda ba za a wani ba zai iya yi ba sai mai kuɗi ko sai mai mulki ko sai mai kaza kowa zai iya yi as-salatu ala waqtiha birrul walidai sannan abdullahi dan abbas ya ce qultu sai na sake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma ayyun sai me bayan wannan wanne ne yake biye da wannan kuma an taho daga na ɗaya na biyu wanne ne zai samu mataki na uku a cikin ayyukan da Allah ya fi so ƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce summal jihadu fi sabilillah sai jihadi wanda aka yi don ɗaukaka kalmar Allah shi yasa in zai yi maganar jihadin sai an ce fi sabilillah kinan ba kowane jihadi ba jihadin da aka yi dan Allah dan neman yarda Allah a Qur'ani in za a yi maganar jihadi sai an ce fi sabilillah ai mai kaidi da jihadin da aka yi dan Allah dan neman yarda Allah ba dan wani abu na duniya ba dan haka wannan shine mataki na uku shine mataki na uku yanzu an fara gabatar da sallah sannan sai birrul walidai sannan sai jihadi to shi jihadi kowa zai iya na'am ba kowa bane zai iya jihadi kowa zai iya ba kowa bane zai iya ba kowa ba ne zai iya ta hanyar istitsa'a ta abin da ya kamata ya mallaka domin yin jihadi ɗin sannan kuma ɓangaren abin da ya shafi tattali da shiri na tafiya jihadin shi sa Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ma mana labarin mutanen da suke zuwa neman a taimaka musu da abin da za su tafi jihadi amma babu wala alal na idza ma Taukali, ta qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam wanda za su zo za a fita jihadi su zo ya rasulallah a bamu abin hawa a bamu guziri a ce babu ba abin hawa ba guziri su kuma ba su da yadda za su Allah ya ce wallau sai kaga sun juya suna kuka suna hawaye ba yadda za su iya ba tafiya ce da za ka iya tafiya a ƙasa ba ba tafiya ce da za ka iya tafiya ba guziri ba dole sai da guziri kuma ba guzirin da za a ba ku haka za su koma suna kuka haka za su haƙura saboda ba su da ikon yin jihadin sai masu iko suke iya yi a wannan lokacin da anan an kawo jihadi shine mataki na uku daga cikin matakan ayyukan da Allah ya fi so me yasa aka kaddamar da jihadi akan birrul walidai ko aka ƙaddamar da birrul walidain kai akan jihadi da jihadi da birrul walidain wanne ya fi girma na me yasa jihadi shine dirwatu sanamil islam ko ba haka manzon Allah ya ce ba wa dirwatu sanamihi jihadu fi sabilillah kololuwar tozan musulunci shine jihadi me yasa aka gabatar da birul walidaini akan shi a cikin wannan hadisin wasu malamai suka ce an gabatar da shi ne saboda wanda yake yin biyayya ga iyaye yake kyautata musu yake yin waɗannan abubuwan da aka lissafa wanda su ne birrul walidai da yawa wasu suna yi ne a matsayin mukafa'a ya ke nufi da matsayin mukafa'a kamar yana yi ne a matsayin biyan bashi su sun yi mai a da can yanzu shi ma yana biya ba shi ne har zaka ji ana cewa wane ya biya ko ba haka ake cewa ba ana ɗaukan abin kamar wani abu ne na biyan bashi shi kuma abu na biyan bashi ana ƙaddara mai cewa wani aiki ne na ibada da samun lada ba a ƙaddara mai haka to shi yasa sai manzon Allah ya faɗe shi a nan saboda ya nuna falalar shi da darajar shi cewa wata ibada ce daga cikin manya-manyan ibadu ba wai wani aiki ne na biyan bashi ko wani abu makamancin haka ba wanda za ka yi kana sa ran ba wani tarin lada ko matsayi za ka samu a wurin Allah ba a'a irin ladan da kake samu a sallah irin shi kake samu a birul walidai irin yadda sallah take kusantar da kai aljanna haka birrul walidain yake kusantar da kai aljanna yadda sallah take afdalul a'mal mafificin aiki to haka shi ma birrul walidain yake mafificin aiki a wurin Allah shi yasa aka gabatar da shi aka fifita shi hatta akan jihadi fi sabilillah waɗansu malamai ma suka ce an fifita shi akan jihadi ne saboda shi kan shi jihadin yana ginuwa ne a kan izinin iyaye za mu ji a gaba waɗanda manzan Allah ya mayar da su ta ba su fita jihadi ba saboda iyayensu ba su yadda ba sai da izininsu ake yin jihadin don sai da izininsu ake yin jihadin kenan haƙƙinsu yana gaba da jihadin haƙƙinsu yana gaba da jihadin da haka aka gabatar da birrul walidai ne akan akan jihadi nan. waɗansu kuma malamai suka ce an gabatar da sallah da birrul walidai akan jihadi saboda sallah da birrul walidai abubuwa ne wanda suke ba sa yankewa a rayuwar mutum ko akwai lokacin da ake tsayawa da su da birrul walidaini da sallah ba sa yankewa Kullum a cikin su kake ko suna da rai ko sun mutu sallah ko kana da lafiya ko baka da lafiya tana nan ana gudana ana tafiya a cikinta haka ne to jihadi fa wani haye zai iya rayuwa ya gama jihadi na shari'a na musulunci bai riske shi ba to waɗannan da suke yawan maimaituwa ko yaushe kenan sun fi wahala sun fi tsanani wanda duk zai iya tsayawa ya kula da su ya tsare su to yana nuna yana da wata daraja ta musamman akan darajar masu yin sauran ayyuka na ibada da aka sai aka gabatar da sallah da birrul walidain akan jihadi duk da cewa jihadi zirwatu sanamil islam ne sai Abdullahi ɗan Abbas Abdullahi ɗan Mas'ud yace haddathani bihinna manzan Allah shi ya faɗa mun waɗannan maganganu a ciki a baya ba ya faɗa mana ya ce na tambayi manzan Allah ba to amsar waye dama yake bayarwa manzan Allah ne amma sai ya sake ta'akidi akkadawa ne haddasani bihinna manzan Allah shi ya faɗa min waɗannan abubuwa daga bakin manzan Allah na ji wannan sai ce walawista zattuhu inda na nemi ya ƙara lazada da ya ƙara me yake nufi da inda na nemi ya ƙara da ya ƙara mana da na ƙara tambaya shi sun ma'ayyu daga jihadi sai me da zai ƙara min wani in na ƙarace mai daga wannan sai wanne zai sake ƙara min shine walawista zattu hula zada da na nemi ya ƙara min da ya ƙara min da ya yi min ƙari akan waɗannan Bama ma me yasa bai nemi ya ƙara ba ya zo a riwayar hadisin a cikin jami'a na Imamu Tirmidhi Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, Fasakata an ni Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, da ya faɗa mun wannan ɗin da ya ce sun mal jihadu fi sabilillah sai manzan Allah ya yi shuru. Mana ya lura da yanayin manzan Allah shuru ya yi, zai buƙatar a ci gaba da neman magana a wurin shi. A riwayar Imamu Muslim a cikin sahih yake cewa fama taraktu astaziduhu illa ir'a'an alai yace ban ƙi in ci gaba da neman ya ƙara min ba illa ir'a'an alai sai dan saboda tausaya ma manzon Allah mana na ga kamar manzon Allah yana cikin gajiya yana cikin yanayin da bai kamata a ci gaba da matsa mai a wurin tambayoyi da magana ba ya ce to ba abin da ya hana ni in ci gaba mana ya so ya ci gaba din, ya so ka a tsaya a nan din a ci gaba daga wannan sai ne zai biyo baya sai ce amma ba abin da ya sa na tsaya a nan illa ir'a'an alaihi sai dan sauƙaƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi sallam da tausaya ma yanayin da na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a ciki. Da haka ya nuna cewa inda ya ci gaba da za a ci gaba da ƙarawa ɗin amma yanayi da kuma sanin yanayi da kuma fiƙihu na neman ilimi ya sa ya fahimci nan ya kamata ya dakata a nan ya kamata ya tsaya kada ya ci gaba kada ya wuce gona da iri a kan abin da yake tambaya ɗin haka sai ya sauƙaƙa ma manzan Allah sai ya tsaya a nan manzon Allah kuma sai mai shiru bai ƙara ce mai komai daga nan ba da haka wannan hadisin ya nuna mana abinda imamul bukhari ya buɗe babin da shi babu ƙaunin lahi ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna shine birrul walidaini yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so yana cikin ayyukan da suka fi falala a wurin Allah kuma yana cikin ayyukan da suka fi kusantar da mutum zuwa ga aljanna a ranar alkiyama. da haka wannan shine mahallu shahid a cikin hadisin sannan a cikin hadisin za mu fahimci cewa ayyukan alkhairi wasu suna fin wasu daraja da falala ba kowane aiki ne yake daidai da kowanne ba akwai wanda ya fi wani da haka mutum musulmi galibi yana mai da hankali a cikin ayyukan alkhairi wanne ne wanda ya fi ka san alkhairi sannan kuma a cikin alkhairin ka san khairul ne. mafi alkhairin alkhairai guda biyu ta yadda za ka rinjayar da shi akan wancan wannan yana daga cikin fiƙihu na ibada da bauta ma Allah ka gano wannan abin alkhairi ne wannan ma alkhairi ne wannan alkhairi ne amma a ciki wanne ne ya fi zama mafi alkhairi ta yadda zan lizimce shi ya zama falalata da ladana da aikin alkhairi na ya fi yawa sama da wanda ya lizimci wani wanda ba wannan ba da aka ayyukan alkhairi wasu sun fi wasu sannan kuma mun fahimci halaccin yin tambayoyi da yawa daban-daban a lokaci ɗaya ta yadda abdullahi ibn mas'ud ya yi tambayoyi da yawa ya yi ya ƙara ya yi ya ƙara har guda uku daban-daban sannan kuma mun gani a cikin hadisin akwai ladabi na ɗalibi ga malami yadda zai tausaya ma malami ya fahimci halin shi ya fahimci yaushe ya kamata ya yi magana yaushe ya kamata ya shuru shiru yaushe ya kamata ya yi tambaya yaushe ya kamata ya kame duka wannan yana daga cikin darussa da kuma abubuwan da wannan hadisin yake ɗauke da su da sauran darussa masu yawa wanda za mu tsaya a wannan gabar insha Allah ta'ala darasi mai zuwa idan akwai abin da za mu ƙara a kan wannan hadisin ko kuma mu shiga zuwa hadisi na gaba a cikin wannan babin. E tambaya ce uku daban-daban, ai tambaya ya aka ba shi amsa, sai kuma ya ƙara yin wata tambayar, aka sake ba shi amsa. sannan ya sake yin wata tambayar aka sake ba shi amsa da haka zai iya yiwuwa ya yi a lokacin ya yi daga wannan sai wannan sai wannan sai ya yiwuwa ya yi kuma ya ɗan jinkirta daga baya ya ƙara yin wata a wurin dai a lokacin amma dai ya faɗi cewa manzan Allah ya tambaya kuma shi ya ba shi waɗannan amsoshin a wannan lokacin wallahu alam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 sai ka manta kowa ya rubuta aikin shi na wannan hadisi da zai gabatar kowa ya rubuta aikin da zai yi a cikin wannan hadisi menene abin da zai yi aiki da shi a cikin wannan satin a wannan hadisin da aka karanta mun ce za mu rinka tauraron na wasu in an zo darasi za mu nuna wani ya faɗi me ya rubuta na aikin shi da zai yi a hadisin a darasin sannan kuma me ya yi ya ya aiwatar da aikin an gane to daga kowa sai zama nashi yana rubuce kowane darasi zai rubuta wannan hadisin zan yi aiki kaza da kaza a cikin shi ko ɗaya ko biyu ko uku ko sama gwargwadon yadda mutum ya samu a ciki sai kuma ya zo ya faɗa mana yayayi gudanar da aiki a aikace